wasu da ake zaton yayan kungiyar boko haram ne ko iso ba kace sun halaka mutane 26 a kananan hukumomi daban-daban a jihar borno da ke shirar arewa maso gabacin najeriya waɗannan hare-hare da ya aikuna a ranar laraba da ta gabata wanda kwamishinan 'yan sandan jihar abdu umar ya wa muryar amurka yana mai cewa waɗannan mahara sun ga hari garin magumeri inda suka kokarin farma wata tawargar 'yan sanda da ake kira crack team da kuma suka kwace motar 'yan sandan Wadanda daga bisani ta samu nasarar kwato wannan mota sannan suka harbe ɗin sanda wanda Allah ya masa wa'adi an riga da an kawo gawarsa zuwa garin Maiduguri ya ce akwai kuma wasu masunta guda ashirin da biyar da aka kashe a karamar hukumar Dikko da ke jihar Borno wannan ma ake zaton 'ya'yan gungiyar Boko Haram ne ko iso ba ta kai eh, an yi jiya Boko Haram sun je magudari sun yi attacking a ah, yan crafting eh. a location a location nasu. Ya illali nan ba aka yi repelling sun an yi harbe harbe. Bullet ɗaya sami instructor ɗinmu akan ya mutu. Okay. Eh, an kaga mata na asibiti. ok sun tafi da motar sun tafi da motar mu kuma mun bi su amma an da sojoji an yi rikobar motar ok mm. eh, akwai kuma wani incident da aka ce a dikwa a dikwa mu sun kai uku sun kace mutum ashirin da biyar eh. masu kamun kifi ok ashirin da biyar ne ko eh, ashirin da biyar ashirin da tara na gasa ashirin da tara mm. tara tara sun ji ciwo haka hudu da suna ganin suna asibiti a dikwa yanzu ok Eh, undergoing treatment. Ana zaton cewa yayan kungiyar Boko Haram ko ISWAP ta kashe mutane fiye da dubu arba'in game da daga majalisar ɗinkin duniya ta nuna To ya mutane ke kallon irin wannan hare-haren ganin cewa an so mu samun sauƙin lamarin? Suna na Tijjani Usman Bello a nan Maiduguri. Eh to dama ai ba an ce wai an gama da su ne gaba ɗaya ba akwai lokacin da za su ɗan yi motsi a san don a san cewa suna nan amma dai ala halin da mun san cewa muna da tabbacin cewa an ci karfin su ba ƙanƙani ba a cikin kashi ɗari an cinye tamanin da biyar saura su yan kaɗan ne yan kaɗan ɗin ne su ne suke ɗan hana mutane kune su hana walwalan mutane da sauransu to amma kuma shi ɗin ma muna fatan Allah ya so Allah zai kawo ƙarshen su ta yadda babu wani abin da zai sake faruwa irin wannan da ya faru a baya. Sunana Audu Abba Kurama. Yanda kaga suke farmata masu kamun kifi wanda suke kauyuka kaman fada da fada da suke tsakanin su ne sai wasu su alamun cewa haushi da suke ji a junan su ba su samu mutane ba ko ko ba su samu abin da suke so ba so koko suna da matsala tsakanin shugabancin wancan kungiya da wannan kungiyan shi yake kawo fada tsakanin su kuma idan har jami'an tsaro za su yi wannan amfani da daman su shiga inda suke na tabbatar da cewa za su suna na gaskiya abu da yake faruwa har yanzu jami'an tsaro ba sa fita su yi patrol suna zaune a mazauni su ba wani karamar hukuma da yake cikin jihar Borno wanda ba kai soja an aje ba amma da inda sojoji na suna zaune in ba bakin titi ba ba inda za su kwa kasa za su yi tafiya saba'in da ya kai kilomita uku zuwa biyar to ba zai yi ba kana zaune sai mutum ya zo koma hari tukuna za ku kamar kamin martani. gaskiya inda haka ni kam har yanzu da sake gwamnatin tarayya dai dala muna mata kuka mu yan jihar borno ma mu samu mu wala kamar sauran mutane inda da gaske an ci an saya musu kayan ake ga sojoji wasu mutane kenan a jihar bondo ke bayyana ra'ayinsu game da irin har da ake kaiwa yan kwanakin nan haruna dauda biyu baryar amurka daga maiduguri a najeriya